ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ya komo minai, ku roƙi ubangijin ku cikin cikakken ƙanƙan da kai da tawali'u a ɓoye kuna tsarkake addu'ar ku ba tare da riya ko haɗa Allah da wani ba wato shirka a wajen addu'a Haƙiƙa Allah baya son masu ƙetare iyakokinsa wajen addu'a yana daga cikin ƙetare iyaka mafi girma a cikin addu'a kiran wani tare da Allah kamar yadda mashirikai suke aikatawa